amma ba bata bace ne masu mutane suna tambaya na ina da alaka da ita ba ni da alaka da ita gaskiya yau wato na gode da fatan da yake jin daga baki na ni ba bata bace kuma hasali ban taba ganin ta ba da ido da ido sai dai kawai yar uwata ce a musulunci iyakacin kawai abin da na sani kenan yau wato na gode da fatan kin gamsu Fiddausi. kika ce kin ga hoto na an yi fasin da wani balarabe an ce ni ne ta to na gaji da amsa wannan tambayar na gaji na riga da na ce tun fara ni ba da alaka da ita ban kuma san mai rahab ba sai dai alaka ta musulunci to tiktok ko shaida na yi ya daga yau falas shi kenan ni ma na huta da wannan amsa tambaya yau wato na gode <laughs>